صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Mista biyu haci ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muridin kuma su saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa. hakokin mata a musulunci sai kuma a duniyar mu a yau wanda za mu karkare shirin namu na wannan yammacin da shi waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 22 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan satumban shekara ta 1960 kasar mali ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa kasar mali ta kasance mai rayuwar al'adu tun kimanin shekaru 2000 da suka gabata daga karni na takwas zuwa karni na goma sha shida ta kasance karkashin daular sudan amma lokacin da morocco ta mame wani bangare na daular sudan mali ta kasance daga cikin yankuna da morocco ta mame daga lokacin kuma kabilu suka fara iko da yankuna a lokacin karni na goma sha tara ne dai faransa ta fara iko da kasar mali amma a shekara ta 1958 mali ta zama mai kware-kwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na faransa mali tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan ɗaya da da arba'in sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen niger mauritania algeria burkina faso ivory coast guinea da kuma senegal daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban ƙasar iraq ya fara ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar iran saddam hussein ya fara ne da kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka waɗanda suke kan iyakar iran da iraki a lokacin inda ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin garuruwan da suke kan iyaka kafin daga bisani ya fara harba manyan makamai zuwa cikin ƙasar ta iran da kuma manyan birane saddam hussein ya fara kaddamar da hare-hare a kan ƙasar iran ne bayan samun tabbaci daga ƙasashen amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya kan cewa zai samu cikakken goyon bayansa da taimakonsu da kuma makamai da kuɗaɗe kuma kasashen turai sun bashi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar da kuma kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya da suka hada da saudiya kuwait jordan da dai sauransu sun baiwa saddam dukkanin taimako da yake bukata domin yakar kasar iran inda aka yi ta fafatawa tsawon shekaru wanda na karshe da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka kawo ƙarshen yakin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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu rau sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu sojojin kasar iran sun gudanar da farce a ranar farko ta makon tsaron kasa kungiyar tarayyar afirka ta yi kira da kafa kwamiti na ƙasa da ƙasa domin warware rikicin ƙasar ukraine ta hanyar lumana firaministan birtaniya ta ce tana nazarin ɗauke ofishin jikadancin ƙasarta da ke isra'ila daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus yanzu kuma ga labaran da ke dake sojojin kasar iran sun fara gudanar da farace a duk faɗin kasar domin tana da makon tsaron ƙasa wanda ake yi a lokacin zagayowar ranakun farko na fara yakin iran da iraki a tsakanin shekarun 1980 zuwa 1988 a dai lokacin tanawa da harin gwamnatin tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wanda ya kaddamar shekaru 42 suka gabata a kan kasar ta iran an kuma gudanar da irin waɗannan tarika wasu larduna daban-daban da kasar iran din garin sojin kasar iran da kuma karin kare juyin juhalin musulunci irgc da 'yan sanda da masu tsaron kan iyakoki da kuma basiji su ne suke halartar faratin a yayin faratin da aka yi a birnin tehran sojin kasar iran sun kaddamar da wani sabon mukami mai lizami wanda kasar ta kera a karan farko mai suna rizban wanda ke harbawa daga sama zuwa ƙasa tarayyar afirka ta yi kira da a kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da aika na sulhunta rikicin kasar ukraine shugaban senegal Macky Sall kuma shugaban kungiyar tare afirka shine sanar da cewa kungiyar tare afirka din tana goyon bayan samar da zaman lafiya a ukraine sannan kuma bane cewa kungiyar tana kira da kafa wani kwamiti na shiga tsakani domin sasanta bangarorin rikicin ukraine ta hanyar lumana da kuma fahimtar juna shugaban kasar senegal din ya ce muna kira da kwantar da hankula tare da dakatar da tashashen hankula ukraine domin a ma matsaya ta hanyar tattaunawa da kuma kaucewa hadarin bala'i wanda zai iya rikidewa zuwa rikicin duniya a ɗaya bangaren kuma maki sale ya kakkausar suka akan yadda wasu manyan kasashen duniya suke matsin lamba akan kasashen afirka kan cewa dole ne su goyi bayan wani bangare a rikicin na ukraine yana mai cewa hakan ba daidai ba ne domin ko kasashe masu 'yancin siyasa su ne za su yanke matsaya akan lamarin da ya shafe su daidai da maslahar su To jama'a masu ware kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Shugaban taron Najeriya Muhammadu Buhari ya fara shan suka akan yadda ya kwashi tawagar mutane 100 zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin Najeriya ɗin dai sun soki tawagar Buhari wadda ta kunshi mutane 100. Shugaba Buhari ya jagoranta zuwa birnin New York na Amurka domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. 'yan majalisar waɗanda suke sukar wannan tawaga sun ce bai kamata a haɗa dandazon jama'a kusan mutum ɗari ba a wani lokaci da najeriya take fama da matsin tattalin arziki wannan taro dai shine taro na ƙarshe da shugaban muhammadu buhari yake halarta a matsayin shugaban najeriya na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban ya jawabi na bankwana a wajen taron sai dai 'yan majalisa irin su sanata muhammad sani musa na majalisar dattawa ya ce wannan taro ne wanda ake a kowace shekara kuma kowa ya ga irin ayarin da shugaba buhari ke kwasa ke tafi da su wajen irin waɗannan taruka tun daga lokacin da ya hau mulki a cewar sanatan ana kuka a ƙasa cewa babu kuɗi har ana tunanin ciwo bashi domin cike gibin kasafin kuɗi alhali duk waɗannan tawaga a ƙarƙashin gwamnati ne ake biya musu kuɗin tikiti da kuma ɗakin kwana da abincin da suke ci da kuma kuɗaɗen alawus alawus in ji shi firaministar birtaniya liz truss ta shaida shaidawa takwaranta na isra'ila yar lafi cewa tana nazarin matakin mayar da ofishin jikadancin kasarta daga birnin tal aviv zuwa birnin kudus wata mai magana da yawon gwamnatin birtaniya ta ce truss ta sanar da lafiyar yadda take nazari akan yadda ya kamata ofishin jikadancin birtaniya ya kasance a isra'ila inda kuma ta shaida hakan ne a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya wani mai magana da yawon lafiya ya tabbatar da jaridar times of israel da wannan al'amari a watan da ya gabata kafin ta zama firaminista minister ta ce za ta nazari akan matakin da birtaniya ta ɗauka na ci gaba da rike ofishin jikajen tance da yake birnin tal aviv idan ta zama firaminista minister inda take tani cewa ya kamata a mayar da shi zuwa birnin kudus sanarwar da aka fitar dai a watan agusta ta sha suka daga tsoffin jami'an diplomasiya na kasar burtaniya goma daga cikin su rubuta wa jaridar the times cewa matakin mayar da ofishin jakadancin burtaniya zuwa birnin kudus ya kamata ya kasance ne bayan an kafa kasar palestine mai cin gishin kanta to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet www.hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskarar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi waiwaye ne game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin new york na kasar amurka hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to A ranar talatar nan ce aka bude babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin New York na Amurka. Taron dai wata haɗuwa ce ta shekara-shekara ta shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya inda suke bayani kan halin da duniya ke ciki da ma kasashen su. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall Kana kuma shugaban ƙungiyar tarar Afirka a wannan karo shine wani shugaban nahiyar Afirka na farko da ya gabatar da nasa jawabi a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya. a cikin jawabin nasa shugaban Macky Sall ya yi wani kira da aka jima ana yi a Afirka na ganin nahiyar mai kunshe da mutane sama da biliyan ɗaya ta samu kujera a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya. Shugaban na Senegal ya kuma buƙaci kwamitin na majalisar ɗinkin duniya da ya lalubo hanyar warware rikici a nahiyar bugu da ƙari ya buƙaci a baiwa Afirka kujera a ƙungiyar G20 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. tun bayan babban taron majalisar ɗinkin duniya da ya gabata duniya ta ƙara kasancewa cikin haɗari da rashin tabbas in shi shugaban ƙungiyar ta tarar afirka a zauren na majalisar ɗinkin duniya karo na bakwai a cikin jawabin nasa da ya gabatar ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi canjin yanayi matsaloli na tsaro da kuma yakin ukraine inda ya kiran da a ɗauki matakan gaggawa na bai ɗaya domin kwantar da hankali da kuma samar da lafiya a wannan duniya game da kuma matsalolin da suka shafi nahiyar afirka shugaban kungiyar tarar ta afirka ya bukaci a ɗage takunkuman da aka kakaba wa ƙasar zimbabwe wanda ɗaya ne daga cikin rashin adalci da ke haifar da rikice-rikice in shi ya kuma taɓo batun ta'addanci da ke samun gindin zama a nahiyar ta afirka inda ya ce wannan annoba ba wai ta afirka ba ce kawai matsala ce da ta shafi duniya baki daya wacce kuma ya kamata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya mai da hankali a kanta baya ga yakin rasha da ukraine da ya mamaye zauren taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 shugabannin duniya sun kuma nuna damuwarsu kan matsalolin sauyin yanayi a muhawar da suka tabka a rana ta farko shugabannin da za su kwashe tsawon mako guda suna tattaunawa sun nuna damuwa kan kalubalen da duniya ke fuskanta da suka hada da yunwa da matsalar sauyin yanayi da kuma illar da mamayar rasha a ukraine ta haifar na hauhawan farashin kayayyaki da na abinci da makamashi yayin da yake jawabi a zauren taron ta kafar bidiyo shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya zargi rasha da haifar da matsalar karancin cimaka da gangan ya kuma dora moscow alhakin kawo cikas ga fitar da kayayyaki daga ukraine da ke kan gaba wajen noma shi ma da yake magana akan batun cimaka firaministan spain pedro sanchez cewa ya yi shugaba vladimir putin ya yi wa kasashen duniya bita da kulli da batun abinci ya kuma karar da cewa babu zaman lafiya idan ana fama da yunwa kazalika ba za a iya magance matsalar yunwa ba ba tare da zaman lafiya ba a nasa jawabin firaministan japan fumio kishida ya yi kira kan yi wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya garan bawul ya bayyana rashin jin daɗinsa game da gazawar da aka yi na mayar da martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine saboda kariyar da rashar take da shi na kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar to ɗaya bayan ɗaya shugabannin dai suna yin jawabin nasu a yanzu haka a birnin new york na amurka a ranar talata dai shugabannin afirka da suka da da na congo felix sekedi da foston arshen da na afirka ta tsakiya ɗaya bayan ɗaya su ma sun yi nasu jawabi sannan kuma shugaban gwamnatin morocco aziz akanush shi ma ya gabatar da nasa jawabin a gefen babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 an kuma tsara za a gudanar da wani taro kan tsaro a yankin sahel da mashigin tekun gini tare da halartar kasar faransa da kuma wani babban kwamitin da ya hada da shugaban kasar nijar muhammad bazoum da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ministar harkokin wajen faransa catherine colonna sannan an tabbatar da wani taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo a ranar alhamis inda za a tattaunawa kan ragowar sojan na ivory coast 46 da ke tsare a mali tun cikin watan yuli halin yanzu gina bisau ce ke rike da shugabancin kungiyar ecowas kuma shugaban kasar ya ce sojan na ivory coast ba sojojin haya ne ba kamar yadda ita ma najeriya ta bakin ministan harkokin wajenta jeffro onyema ta bayyana irin wannan batun ta ce da take cewa sojojin na ivory coast da ke tsare a hannun gwamnatin mali ba sojojin haya ne ba kamar da mali take ikirari dangantaka tsakanin mali da ivory coast da yi ta yi kamari a baya-bayan nan game da sojojin na ivory coast arba'in da ke hannun gwamnatin rikon kuriyar ta mali can baya dai gwamnatin mali ta sallame uku daga cikin sojojin tara da take tsare da sojojin guda uku da aka sallama dai dukansu mata ne kuma an sallame su ne a shiga tsakanin kasar togo har ila yau dai a daurada babban taron na majalisar ɗinkin duniya za a yi wani babban taro domin murnar cika shekaru talatin da amincewa da yarjejeniyar 'yancin bil'adama ta tsirarun mutane ko ƙabilu addinai da harsuna a ranar 21 ga watan satumba sai kuma wani babban taro da aka sadaukar domin bikin ranar yaƙi da makaman ƙari dangi ta duniya a ranar 26 ga watan satumba. yayin dai bude taron karo na 77 na majalisar ɗinkin duniya babban sakataren ta antonio guterres ya bayyana a ranar talata yayin bude taron na bana cewa duniya na cikin babbar matsala kuma tana buƙatar ɗaukar matakin haɗin gwiwa a dukkan ɓangarori ya kuma yi gargaɗin cewa ƙasashen duniya na cikin taɓarɓarewar al'amura a duniya kuma ba su shirya ko daura aniyar tunkarar manyan ƙalubalen zamanin da muke ciki ba ya ce tashe-tashen hankula kamar rikicin ƙasar ukraine da matsalar sauyin yanayi da asarar nau'ukan halittu da matsanancin yanayi na harkokin kuɗi da ƙasashe masu tasowa ke ciki suna barazana ga markomar bil'adama da duniya baki ɗaya duk da ci gaban da ake samu a waɗannan batutuwa da sauransu ya ƙara da cewa hatta ƙungiyoyi daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka kafa a wajen tsarin hada-hadar kuɗi sun faɗa cikin tarkon rabuwar kawuna kamar ƙungiyar g20 don haka tilas ne wannan gamayyar ta ƙasashen duniya ta gaggauta kawar da rarrabuwar kawuna tare da yin aiki tare wadda ta fara da ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya wato samarwa da kuma ɗorewar zaman lafiya. To masu sauraro iya abin da ya tsawo kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa inda za mu sake bitar wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen na afirka suka yi a babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da za a shafe kusan mako guda ana gudanarwa a birnin new york na kasar amurka za kuma mai kokarin jin ta bakin masana game da wannan taron manufarsa da kuma ababen da ake son cimmawa sannan ko irin wannan taron na majalisar ɗinkin duniya yana magance matsaloli da rikice-rikicen da duniya ke fama da su a inda aka cika shekaru 77 ana gudanar da irin wannan taron to da haka ne dai masu sauraro za mu yi sallama da ku a cikin shirin sai kuma nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 VOH Tehran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar Holin ya yi saman kasashen mu na Afirka. To jan hankalin da zamu bisa kalamai shi gaskiya ya nuna bangaranci ya nuna su kasashen Turawa ba yadda za idan ma su bar igon bayan amine su. Musamman yadda ya fito karara ya nuna cewa shigowar kasar Rasha cikin kasashen mu na Afirka ba abin da za ta yi Rasha illa ta kwashe mu kasashen mu arziki. To wai shin tambayar yadda zami su kasashen da suka ma eh, musamman ma kasar faransa ita da mafi yawa ita ma kasashen mulkin mallaka wai shin cikin kasashen me suke yi a yanzu ma ba abin da suke illa kwashe arziki yaro dan shekara goma zaka tambaya ya san abin da kasar faransa take cikin kasashen mu na afirka kenan ka gani zancen shigowar kasar rasha gamma ma kasar rasha ta shigo kuma eh, siyasar da kasar faransa ce take yi ita ba ma har rasha dama eh, an afirka suka fara tsinkawo ta gamma ma ta shigo cikin nahiyar tasu shigowa rasa kuma duk ya tada musu hankali dan ba gaskiya da ma suke yi cikin kasashen na afirka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci yau zan yi tsokaci bisa ga 'yan siyasar najeriya to mun ji an ce 'yan takarar shugaban kasa mutum ishirin ba to ni dai abin da an ra'ayi na abin da an ra'ayi na abin da an ra'ayi na in mutum ya tattaka ya gabai zuwa ko ina su game da inda ya karhi amma kuma in ka ce sai ka kai kul to lalle ana ganin kul uwar daka in ka ga kawai ba ka samun kuwa sai ka ɗauki kayan ka karin goma ka ta wani waje shi ko ga shi ɗauki ka ne ta wani waje tun da ka gani mutum ishirin ba bi mutum guda gudana aka so zan shugaban kasa to ubangiji allah sarkin sarauta allah sa kuma wanda an ka fara lahiya kare lahiya kuna tare da isa bukar tsoho mai barka a ulun mai mai jamboriyar niger ba da ban haka na duk wanda cikin gadaki mai tara albarka ilimi kowa barka da war haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadis sa jamhuriyar niger yau tsokacin da nake son yi bisa wasu da ba a san ko su ne ba suka yi kutse cikin jami'a babba ta mai suka yi bige-bige suka yi hayaniya an yi ciwo a Allah ya sama an samu rasuwa wani ɗalibi da baya da lafiya dama za a kai shi cikin ambulance suka hana ambulance kin to Allah ya sa wannan lokacin shi ai shine muke kira ga gwamnati da shugabanni waɗanda suka harka ilimi ta shafa da gwamnati su yi bincike su gano waɗannan matasan su ne ne wa saboda na san an san su kenan a yi bincike a ga suwa ne ne bai kamata ba a matsayin mu na shugabannin lakwal muna kallon wanga abu a kyale shi ya wuce haka sannan a yi bincike a gano su wane ne kuma a ɗauki musu mataki daidai wadda doka ta ce kai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger salamu alaikum assalamu alaikum wa barakatu sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan nijar jerin gwano da haɗakar ƙungiyoyi suka gudanar a ƙarƙashin ƙungiyar emsu sande a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar gaskiya wannan wannan abin a yaba musu ne idan aka yi dubi da yadda aka gudanar da jerin gwano a cikin lumana ba ta da wani ya sami tangarɗa ba allah ya sa dai kiraye-kirayen da suka yi sun isa ga kunnen hukumomi na gode sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Nijar. To ra'ayina ne yau na ne zan mika na musamman zuwa ga al'umman Maiduguri wanda iftila'in kwalara ya same su muna musu adda Allah ubangije koro sauki kuma waɗanda suka rasa nasu Allah ubangije ba su hakurin juriya. Muna kira ga shugabanni kuma da su yi kokari su kawo agaji na gauga da duk abin da ya kamata dan ganin eh, wanga ciwo bai kara ta'azzara ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya dangane da zanga-zanga da ta gudana a kasar Jamhuriyar Nijar takin goyon takin jinin Faransa. Ai wannan abu ya daɗe da faruwa a zahiri kawai dai aiwatar da shi ne ba a yi ba sannan kuma su kansu mahukuntar Jamhuriyar Nijar Nijar sun daɗe da sanin cewa talakawan Nijar 'yan ko kuma yanci 'yan ƙasar Nijar ba su tare da ƙasar Faransa mahukunta ne kawai da gwamnati ce kawai take tare da ƙasar Faransa kuma lokaci yayi da gwamnati za ta saurari ra'ayin 'yan ƙasa ta daina yin abin ta gaba gaɗi ma'ana tunda tana yi ne don 'yan ƙasa ya kamata ta ji kokin 'yan ƙasa da fata gwamnati za ta amsa kiran 'yan ƙasar ta mai magana da zifi Ibrahim Rugur Malam Shagal Lokal Gwamnati daga Sokoto a da Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu war haka, mai magana Lauri Ando daga Niyami a jamhuriyar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da zanga-zangan da aka gudanar a wannan mako wanda abu ne wanda an ɗau lokaci ba a gudanar da ire-iren wannan zanga-zangar ba. So kirana ga mahukunta na farko dai ya kamata duk lokacin da 'yan ƙasa suka fito su suka so su fito su nuna bacin su ta hanyar zanga-zanga ko kuma tattaki su ya kamata gwamnati ta ba su dama. Bai kamata irin wannan gwamnatin da a baya mun san ta yi zanga-zanga iri-iri ta zo ta ce za ta hana mutane fitowa su yi zanga-zanga ko kuma su yi marsh saboda yin wannan take haƙƙin faɗa albarkacin baki ne ko kuma abin da ya kama da haka kira ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata duk lokacin da irin wannan aka fito to ba idan suka fito ba su rika taɓa kayan gwamnati ko kuma abin da ya kama da haka wannan mai da ƙasa baya ne kaya na 'yan ƙasa ne ba na gwamnati ba ne don haka kenan idan aka fito a zo a yi abin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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin mana yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan na atlas shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Allah idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun maganar muhimman darussan da za mu ɗauka a cikin yakin Uhudu da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi magana da shahidan Uhudu ya kuma tabbatar da cewa suna cikin jin daɗi har ila yau mun bayyana cewa ita shahada dai wato zaben Allah ta'ala ne wanda yake so ne zai bashi shahada da fatan Allah ta'ala ya arzuta mu da ita a tafarkinsa a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da makircin yahudawan banu nazir na kokarin kisa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a unguwarsu da ke wajen madina da farko akwai kabilun yahuda guda uku a madina a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya shigo madina ya kulla sulhu da su kan kada su haɗi kai da makiyansa su yaƙe shi shi ma za a kiya musu sharuɗansu da haƙƙinsu ƙabilun yahudawan da sun haɗa da banu da banu nazir da kuma banu kainuka da farko dai maza allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa yahudawa su arba'in haye a kan dawakansu sun je makka sun kuma gana da abu sufyan wanda shi ma fito da mutane 40 daga cikin mutanensa suka je ɗakin kaba suka kulla alkawali da yahudawan kan cewa za su yaƙi musulmi wannan ɗaya nan sai kuma an ce bayan yakin uhudu manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu sabansa sun je unguwar yahudawan banu nadir tare da buƙatar karɓar rancen kuɗaɗe don biyan diyar mutane biyu daga kabilar banu amir wa'anda amru dan umayya ya kashe su mai yiwuwa wasu malaman tarihi suna gani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen banu nadiru ne don sanin halin da suke ciki kud da kud sannan abu na uku shine a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tattaunawa da shugaban yahudawan ka'ab bin ashraf ashe sun yi niyyar kashe shi a wurin inda suka ga abin da ya dace shine su hau kan saman gano su su jefa dutse daga sama don ya halaka shi sannan suka umarci ɗaya daga cikinsu wanda ake kira amr bin hajjaj don ya aiwatar da shirin amma ya hau kan saman ganuwan don aiwatar da abin da aka umarce shi amma kafin ya aiwatar da makircin sai allah ta'ala ya faɗa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya tafi kamar zai dawo sahabbansa da suke tare da shi a lokacin sun yi ta jira don ya dawo sai ya daɗe bai dawo ba sannan daga baya dai suka sami labarin cewa ai ya koma cikin gari don haka sai su ma suka koma madina a nan ne ya faɗa musu makircin da nuna zai suka kulla don kashe shi banda haka wasu malaman sira sun bayyana cewa wani mawakin yahudawa ya rera waƙoƙi yana aibata manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sannan labarin ya zo kunne manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a nan ne dai ya buƙaci sabonsa da su yi tanadin yaƙi da su banu nazir daga nan ya tabbata kan cewa yahudan banu nazir sun saba alkawalin da ya kulla da su tun bayan shigowarsa madina don haka da farko manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci muhammad dan salama wato ya kashe masa shugaban yahudawan ka'ab bin ashraf don kusancinsa da shi muhammad ya aiwatar da kisan kamar yadda ya tsara yahudawan sun kaɗu sosai da ganin yadda aka kashe shugaban su ka bin ashraf bayan haka ne dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba musulmi umarnin yakar yahudawan banu nazir sannan a lokacin da banu nazir suka ji labarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito don yakar su sai suka shiga cikin su masu ƙarfi suka kulle ƙofofinta a nan ne musulmi suka yi musu kofar rago ko kuma ƙawanya sannan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya yi umarni da a sassara wasu itatuwan dabino da ke kusa da ganuwar tasu mai yiwuwa ba don cutar da su ba sai dai don wato samun fili na yin rawar daji da kuma tarbiyyar yaƙi a wurin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin suratul hashir sun sauka inda suka yi magana dangane da wannan yakin na banu Ma masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. shirin kisoshin rayuwa kenan to su kuma sai shirin na haƙoƙin mata a musulunci mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne a cikin wannan shiri muna yin ƙoƙari mu fito da haƙoƙi na mata wanda musulunci ya sanya da kuma ƙoƙarin ba da amsa dangane da wasu irin maganganu da shibuha da ake kawowa ga addinin musulunci akan cewa ya hana mata wasu haƙoƙi nasu ko kuma ya fifita maza akan mata to cikin shirye-shiryen da muke ta gabatarwa mun kawo abubuwa daban-daban da ya shafi haƙoƙi na mata da kuma yadda muka tabbatar da cewa musulunci shi ne ma ya zo ya ɗaga al'amuran mace a cikin wannan rayuwa mu gaba ɗaya ta duniya wato kenan idan aka kwatanta da sauran al'ummomi da wasu abubuwa da suka faru kafin ma zuwa musulunci sai a ga musulunci ne ya zo ya tallafa wa mace ya ɗaga ta ya mai da ita a matsayin ɗan adam kamar kowa to a cikin shirin da ya gabata mun fara bujiro da magana dangane da abubuwan da suka shafi gado musamman da irin maganganun da masu kawo shubha da kuma yin suka dangane da addinin musulunci suke yi akan cewa wai addinin musulunci ya kawo rashin daidaito tsakanin mata da maza dangane da abin da ya shafi gado musamman mafiya ainihin yawa daga masu sukan musulunci wannan aya da allah ta'ala ya bayani na cewa lizzakari mithlu hadhul a akan al'amura na gado din nan a wannan aya din suke ta maganganu akai cewa yaya aka aka ce namiji yana da kaso biyu dangane da kaso na mace wannan fa shine ya kawo duk wani maganganu can da nan da nan ake ta sukan addinin musulunci amma kuma sun manta da cewa kafin zuwan addinin musulunci ita kanta macen ma yaya al'amura yake a cikin abin da ya shafi shi kansa gado din gado dai kamar yadda muka sani kamar kuma yadda muka biran da abin wani abu ne wanda a kowane al'umma ko kuma a bisa mafhum tunani na gaba ɗaya za ka iya cewa wani abu ne wanda idan mutum yana da wani dukiya ko wasu dukiyoyi da ya mallaka a lokacin da ya bar duniya wato ya mutu wannan dukiyan da ya mallaka waɗansu sukan zo su gada sai ya zama wannan dukiyan ta koma hannun waɗannan to a wancan lokuta ɗin da suka gabata kafin zuwan addinin musulunci za a ga cewa mutane ko kuma al'ummomi daban-daban na duniya su irin wannan dukiyan da wani ya bari din wannan wanda ya bar dukiyan uba ne shi ko uwa ce ko kuma dan uwa ne ko waye waɗanda za su zo su karɓi wannan dukiyan ta dawo hannunsu ko su waye su za ta iya dawowa da su amma sai aka ce ban da mace to kaga wannan a dunkule mun kawo wannan bayanin a wancan shirin cewa an hana mata ma ainihin gadar wani abu wanda wani ya bari to kaga anan shi ne muke kokari mu kawo cewa to yaya kuma shi musulunci ya zo da wannan tsari yaya aka yi musulunci ya shigo matukun ya kawo ƙarshen irin wannan abu da da ake yi a dunkule a wancan shirin muka kawo yadda waɗansu hatta macen ma ita kanta ma suka mai da ita a bar gado ita ma gadarta ake yi to amma idan muka bi abin muka biyo da shi a fili mu bi kowane al'amura za mu ga cewa al'ummomi da dama inda suke ɗaukan mace da yara ƙanana akan cewa wai waɗannan ba mutane ne waɗanda ma ya kamata su yi gado ba to za mu ga cewa tarihi ya tabbatar da haka a cikin al'amura na gadon mace da yara ma ƙanana musamman a cikin al'ummomi daban-daban na duniya kafin zuwan musulunci misali idan muka ɗauki al'amuran gado a cikin irin ci gaba da tunani na rumawa kafin zuwan addinin musulunci a ruma wacce take ta da can can can ta aru-aru shekaru aru-aru da suka gabata za ga cewa su irin nasu wayewan shine cewa mata kamar yadda sauran dukiya suke a gun mutum su ma ana mallakarsu wato namiji shi ana ɗaukansa akan cewa shi ne wanda zai iya kasancewa cikakken mutum amma mata su ba cikakku mutane ba ne a'a su suna da rauni wato sannan kuma ba za su iya sama suna da wani iko nasu na kansu ba saboda haka kenan su a nasu tunanin duk wani abu na tafi da al'amura na iyali gaba ɗaya mata ba ba su da abin cewa a wannan lokacin ba su da wani abu nasu na kansu ba za su iya tasiri a cikin al'amura na tafi da hukuma ba saboda haka balle kuma a ce suna da wani haƙoƙi ma nasu na kansu a cikin al'amura na iyali ma su kansu ana kare su ne mata ɗin to yaushe kuma za a ce su suna da wani haƙoƙi da za su kare wani to ga wannan duk wani tunani ne na irin wancan lokaci a rumawa da suke da irin wannan saboda haka duk wasu abubuwa da za a sanya na wasu dokoki da suka shafi al'amura na siyasa ko kuma wani abu na abin tafin zamantakewa na al'umma za ga cewa mata ba ma a tunaninsu a cikin wannan to wannan ya sanya cewa dukkan wani iyali da za ka samu a ruma a wancan lokaci dole ne a samu namiji ya zama shine shugaban wannan iyali din sannan kuma mata da yara da waye duk su zama karkashin wannan namiji din kuma shi namijin nan shi ne mai ba da dukkan wasu wato dokoki wanda za kasance sauran mutanen da ke cikin wannan iyali din da kamar misali a ce mata da yaran da ke karkashin wannan mutum dole su kuma su kasance masu bin wannan abubuwa na dokokin da zai bayar wato kenan shine ya sai dara ya mamaye dukkan al'amura na ainihin iyali baki daya saboda haka duk wani abu da wannan iyalin suke da shi to mallakan wannan namijin ne kuma gaba daya duk abin da ke tattare da idan an samu mataye a cikin wannan iyali din 'ya'ya ne ko kuma mataye ne masu kamar wanda aka aura a cikin wani iyalin ko kuma 'ya'ya ne ga masu suke ni to duk gaba ɗaya wani dukiya ne wanda shi wannan ya mallaka ko kuma su kansu matayen kama a ce akwai 'yan mata a cikin family din to su na matan sai aka zo za a aure su so duk wani abu da suka mallaka na dukiya misali a ce an kawo musu sadaki to bayan da za su yi amfani da wannan sadakin sai da izinin wannan namijin wanda shine shugaban gaba ɗayan family din saboda haka shine dai za a ce mamallakin wannan abun da suka mallaka duk wani abu da suka mallaka mata to gaba ɗaya ba nasu ba ne zai koma ne ya zama mallaka ne na mazan da ke cikin wannan ainihin ah, iyali din in ma suna so su yi amfani da wani abu ko da ko su ce su mata to ba fa za su yi ba sai da izinin maza daga cikin wannan iyali din wannan wani abu ne fa wanda yake tabbatacce a cikin tarihin rumawa na wancan lokacin saboda haka idan wani a cikin wannan ainihin al'umma ko kuma wannan iyalin zai kasance ya mutu to duk abin da ya mallaka zai dawo ga shugaban iyalin ne in uba ne idan ya zama na wani daga cikin 'ya'yansa sun mutu to duk abin da suka mallaka zai dawo ya kasance shi uban ne ya mallaki wannan abu to kaga irin waɗannan abubuwa duk wani abubuwa ne waɗanda suke tabbatattu a cikin wannan ah, tsari na rumawa akwai wani abu da aka kawo waɗansu alluna guda goma sha biyu wanda a wancan lokacin ake magana a kansu wani wai shi justin niyanos shine ya kawo waɗannan wanda wani za ka iya cewa sarki ne na ruma a wancan lokacin wanda kuma shine ake ɗauka a matsayin wani babban malamin tarihi da ya kawo wani abu da ake kira da dokokin ruma a wancan lokacin a shi ne ma za a iya cewa ya kawo cewa a cikin wannan rubutu nasa cewa 'yan mata da mataye manya matayen aure da kuma 'yan mata waɗanda su aure ba shi ne ma ya kawo a cikin rubutunsa cewa waɗannan waɗanda da aka haramta wa ainihin gado to za a iya cewa suna da gado ɗin amma gadon nasu su ɗin ma bai ba wai kurin zai zama nasu ba ne sai a'a su zai zama kurin mata ɗin nan suna da gado amma gadon ba su za a bawa ba me ya yi da shi sai ya ce sai dai a samu idan sun yi aure an ji suna da gado a cikin wannan kanun ɗinsu da wannan dokokin da ya kawo suna da gado amma ba su za a bawa ba sai dai idan sun yi aure sai a ɗauko wannan abin sai a bawa wannan mijin nasu ya zama ina su saboda haka kenan kaga irin wannan wani abu ne wanda yake fi sabilillahi kamar dai za a iya cewa su ɗin ma ba wani gado ne da su ba abin da yake nuna sai dai ko dai su je su yi aure idan ba su da aure sai su yi aure to in sun yi auren sai a ɗauko gadon sai a ba mijin saboda haka kenan sai dai su zama a ƙarƙashin mijin shine za su iya yin amfani da wannan abin da aka bayar na gado to duk waɗannan abubuwa ne fa wanda suka faru a wancan lokaci a cikin ruma ta da to kaga a wannan lokacin ina zancen ma wani abu na gadon mace kaga a to a bisa haƙƙi in kana zancen haƙƙi ne na gado to kaga kenan a fili ya nuna cewa babu wani abu wanda zaka iya cewa mata suna da shi na gado a wancan lokaci kenan to ga bayani mun kawo a bisa tarihi to ga kuma ana cewa da mun lokaci ya yi to za mu tsaya a nan al'amuran gado nan yana da muhimmanci kuma insha Allah a shirinmu na gaba ma shine za mu dora a kai domin mu fito da abin da a fili mun faro daga tarihin gado din a cikin wayannan al'ummomi da suka gabata kafin zuwa musulunci a hankali har mu zo ga kuma addinin musulunci mu gani yaya addinin musulunci ya kawo wannan al'amari amma saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin haƙoƙin mata a musulunci kenan to yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu har ma da bayyana mahangar masana a wasu lokutan akan yadda suke kalla lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan zaman da aka fara gudanarwa na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 kuma jawaban da shugabannin kasashe da shugabannin gwamnatoci suke ci gaba da gabatarwa a gaban taron shirin na yau da Allah dai zai dubi ne akan jawabin da shugaba ra'isi na kasar iran ya gabatar a wannan laraba da fatan masu saurare za a biyo sannan a hankali domin jin cikakken shirin tun a ranar talata 20 ga watan satumba na wannan shekara ta 2022 ne dai aka bude zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda shugabannin ƙasashen duniya da kuma shugabannin gwamnatoci da manyan jami'ai na ƙasashen duniya suke gabatar da jawabai daban-daban da suke bayyana mahangar ƙasashensu akan batutuwa daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma irin yadda suke kallon salon siyasar duniya da kuma irin shawarar da suke ɗauke da su kan yadda za a tafiyar da al'amura a mataki na ƙasa da ƙasa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi yana daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabansu ya zuwa yanzu haka da a wannan laraba ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabin nasa wanda ya taɓo batutuwa daban-daban daga cikin mahimman abubuwa waɗanda shugaba ra'isi ya mayar da hankali a kan so a cikin jawabin nasa shine har da irin matakai wanda kasar iran take ɗauka na ganin cewa an samu sulhu da fahimtar juna a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa bin hanyoyi na diplomasiyya wajen warware dukkanin matsaloli da kuma takaddama akan al'amura daban-daban da ake yi a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma samo hanyoyi waɗanda za su haɗa kan al'ummomi da kuma yin aiki tare domin al'ummomin su ci gajiyar juna a cikin jawabin nasa shugaba ibrahim isi ya taɓo batun kisan gillar da aka yi wa janar kasim sulemani a shekara ta 2022 wanda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya bayar da umarni kai tsaye da aiwatar da wannan aika-aika ibrahim isi ya bayyana kisan janar kasim suleimani a matsayin wani ɗaya daga cikin manyan laifuka waɗanda amurka ta aikata a cikin shekarun baya-bayan nan inda ya bayyana cewa an kashe janar kasim sulemani ne a dai lokacin da yake gudanar da wani aiki wanda yake amfanar da dukkanin al'ummomin duniya ɗaya bangaren kuma an kashe shi ne a lokacin da yake a matsayin bako a wata ƙasa wanda hakan duka ya sabawa dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kan wannan kaɗai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya cancanci a gurfanar da shi a gaban kuliya domin ya fuskanci hukuncin laifin da ya aikata. sannan kuma ibrahim ra'isi ya bayyana cewa har yanzu iran tana ci gaba da bin kadin wannan batu na tabbatar da cewa an yi adalci a kan batun kisan kasan suleimani da kuma gurfanar da dukkanin waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari sannan kuma ibrahim ra'isi ya taɓo batun kare haƙƙin bel'adama wanda ƙasashen yammacin turai suke ta ɓaɓato a kansa inda ya bayyana cewa ko shaka babu mahanga ta kasashen turai akan haƙƙin bil'adama wani abu ne daban saɓanin haƙƙin bil'adaman domin kowa kasashen yammacin turai suna ɗaukan haƙƙin bil'adama wani batu ne ko kuma makami na siyasa wanda za su yan amfani da shi a duk lokacin da suka ga dama domin cutar da wasu kasashe ko wasu al'ummomi da sunan kare haƙƙin ɗan adam inda ya bayyana cewa abubuwa da dama da suke faruwa a kasashen duniya na cin zarafin bil'adama wanda kasashen yammacin turai suke da maslaha akan hakan ba sa kallonsa a matsayin cin zarafin dan adam ko kuma tauye haƙƙinsa amma kuma a lokacin da hakan take faruwa a cikin kasashen turai da kuma danne haƙƙoƙin in tsiraru da kuma haramta musu abubuwa da dama waɗanda hatta a cikin tsarin mulki da waɗannan kasashe an halasta musu duka wannan kasashen turai ba sa kallonsa a matsayin take haƙƙin bil'adama a lokacin da wani abu ya faru a wasu daga cikin kasashe da ba su dasawa da kasashen turai komai karancinsa ko da kuwa hakikanin abin da ya faru ba ma cin zarafin dan adam ba ne to za su maida shi batu na siyasa da kuma kambama shi a kafofinsu na watsa labarai domin cimma burinsu da kuma manufofinsu na siyasa akan gwamnatoci ko kasashe ko al'ummomin da ba su dasawa da su. dangane da batun yaƙe-yaƙe da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ibrahim Ra'is ya ce ko alama iran ba ta goyon bayan yaƙi kuma ba ta goyon bayan duk wani abu wanda zai kai ga zubar da jini na ɗan adam ko ina ne a faɗin duniya a maimakon haka ma iran ɗin tana fifita bin hanyoyi na diplomasiya da kuma tattaunawa a tsakanin al'ummomi da gwamnatoci domin warware matsaloli ta ruwan sanyi da kuma fahimtar juna. baya ga kuma ya taɓo batun katsalandan da ya ce ƙasashen yammacin turai suna yi a cikin harkoki na siyasar ƙasashen waje inda ya bayyana cewa har kullum ƙasashen turai suna ƙoƙarin ganin cewa sun mayar da sauran ƙasashe su zama 'yan amshin shata ga manufofinsu na siyasa da kuma cewarsa ƙasashe masu 'yancin siyasa ba za su taɓa zama haka ba. masu saurare lokacin da muke da shi dai ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa makwanar lafiya daga nan birnin Tehran.